أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai da komai mai cikakken iko inda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da litinin shida ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara ta dubu ɗaya da yi daidai da goma ga watan janairu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke nan ba talatin da tara yakubu avenue jira da vladimir road an gwari jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albuka ahkamul jana'iz wa na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda a muka kwana a shafi na ɗari da sha shida bayan malam ya koro mana a bayani akan mutumin da ya mutu a garin da ba a masa sallah ba ko kuma babu wanda ya masa sallah a garin da ya mutu menene hukuncin da shari'a ta sa igin daya a yi wa irin wannan mutumin idan Allah ya ƙaddara masa mutuwa yaya za a warware gawarsa shi ne matsala ta bakwai a jerin gwanon karatu wannan littafi wannan shi ne majalisi na 68 wato saboda fa'ida bari mu karanto gabar asabi'u ko shi ne shafi na goma sha biyar da za mu tashi ne akan hadisi saboda fa'idar ta gami sai mu karanto gabar sai mu hada da hadisin malam ya ce a asabi'u matsala ta bakwai shine man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatal hadir hukuncin duk mutumin da ya mutu a garin da laysa fiha babu wani a cikinta man salli alaihi salatal hadir babu wanda zai masa sallar wadda gawa take halacce da za a yi mata ga gawa ga liman to wannan gagawa ba liman ba mamu to ya za a yi kan gane mutum ya tafi wata ƙasa ke karatu kuma mafi galibi akan samu haka sai je masu zuwa yawanci china ɗin nan sai ka ga in ba ɗalibai 'yan uwansu ba ba abin nan to idan irin wannan ne ya za a yi a gane gagawar shin za a jigilo gawar ce tun daga Yan wuhan ce wadda yake ai ba za ce wuhan yanzu ba saboda korona ko to duk garin da dai yake ba musulmi a wurin kuma ba wanda za su mai sallah kila da wuce ɗaya biyu ba ko kuma ɗaliban da suke ciki kwata-kwatansu ba su ta goma ba ɗan najeriya wanda suke musulman sauran kuma kila za ka ga ɗan kudu ne arnaku ne ba su san allah ba to yaya za ka irin wannan an gane to shi ne malam yake so ya warware mana wato irin wannan matsala an gane sai ya ce fahaza Salli alaihi ta'ifatun min almuslimina salat alghaib wani ɓangare daga cikin musulmai za su yi wa irin wanda ya fada cikin wannan hali salatul ghaib sallam gawar da ba ta ne shine alghaib liman zai zo masallaci kamar yadda muke cikin nan masallaci sai ya ce to sai liman ya ce to jama'a na yi da sallah akbayi ne ko azahar ne ko la'asar ko magariba lokacin da labarin ya iso gari shi cewa wane ya mutu kuma a garin ba musulmi ko daya sai ce to jama'a mun samu labarin mutuwar wane kuma wanan nan inda yake ba musulmi saboda haka yanzu za mu yi masa sallar jana'iza kowa ya kudurta a zuciyarsa wane yake yi wa sallah shi kenan sai limin ya kabbara na farko an gane wannan shine ake kira salatul ghaib sallar ga wadda ba ta halacci a gaban liman wala gaban mamu an gane a can wanda suke can a wurin sai su je su haƙa rami a ji abin ne shi ba sai an fara mai abin da ba an masa wanka an gane kaga za a mai wanka shi kenan sai su je su bimi inda za a binne shi a je a binne shi ba kuma su ce yanzu sai sun masa sallah ba wannan sallar da aka yi ya wadatar an gane kuma duk rahamar da ake nema da mamaci zai same ta amince wannan malam yace li salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ala najashi kaga ba da ka ake addini ba yace saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wa najashi Allah najashi ba sunansa ba ne. an gane title ne na sarauta na habasha kamar yadda ake kaisar ko kisra ina fata an gane romawa da farisawa ko fir'auna kuma na ina misrawa to na habasha shine ake kira najashi ashamata shine asalin sunansa an fahimci matsalan to shi najashi ne malam yake cewa wa qad rawaha jama'atun min ashabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazidu ba'dhum ala Ya ce <coughs> jama'a masu tarin yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallam sun nakalto wannan yazidu ba'dhum ala ba'd sashi na kari akan sashi saboda adadin mutanen da aka yi sallan da su adadin wanda suka hawaito. kaga kowa ya gani kuma kowa zai ba da labari amince wannan wato wannan yana ƙara zabbata mana shi addini ba a yin shi da ra'ayi kuma ba a yin shi cewa malam wane ya ce kaza ko alhaji wane yana son kaza ko his excellency wane na son kaza ko distinguish wane yana son kaza a'a menene Allah da manzansa suka ce shi ne wannan shine bambancin ahlus sunna da waɗanda suke yan bid'a shi sa wani mawaki ke maida martani yana waƙe ne wajen maida martani ga yan bid'a akan cewa su ahlus sunna su sun cika sa'a wa mutane su kawai sai sun bi diddigi shine sai ce la talmizuna ya khaffafi shadduja bi tatarru'in wa tashaddu'in wata farrufin. la taqdifuna bi shuzuri fa innana sirna ala nahji khalil muhammadi ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند yace ya khafafish ad-duja wato ya kuje magun duhun dare khafafish jam'u khufash khufash ana nufin jemage sai yace ya kuje magun duhun dare la talmizuna ya khafafish ad-duja bi tasarru'in wa tashaddud ku ce mu mun cika tsanani mu mun cika bin dadi la taqzifuna bi shuzuri fa innana kada ku jefe mu da Musa mu komai ku ya saba na mutane fa innana sirna ala nahji khalil muhammadin saboda mu ahlus sunna muna bin tafarkin badadin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kulli qawlin nastadillu bi ayatin duk furuci ko magana da rami zamu kafa hujja ne da aya aw al hadith al mustaqim al musnadi ko kuma hadisin inda ingantacciya ce ba rubabbiya ba kaga kenan ahlus sunna duk abin da za su faɗi sai sun kama dalili kaga malam ya mana kin fada sai bai ba mu da molanka ba sai ce saboda manzala Allah saboda addini ana daukar sa ne daga wa daga Allah da wa da manzansa kuma wannan sai malam yace wa qad jama'tu ahadithahum fiha malam ya ce sahabban nan da ya ce sashe na ƙarfafa sashe a ruwayoyin nan na tattaro hadisansu a ciki sun masuktu hafi siyaƙin wahidin takriban lilfaida, ya ce sai na kwararo su sai na an tayo maka su sai na zubo maka su sai na shimfiɗa maka su a siyaki guda ɗaya saboda kusanto maka da fa'idan da ke ciki maimakon sai ka je can bukhari ka je muslim ka je abu dawud ka je darani ka je ibnu maja ka je nasa'i ka je musnad na imam ahmad ka je musnad na qayalisi da sauransu a'a sai na dunkule maka su a wuri da abinda sai ka bincika wa'annan littattafan sai na sauwake maka na dunkule maka su a wuri da kaga an tura maka ilimi kenan an gane malam yace والسياق لحديث أبي هريرة سياق تزنزو مكدشي كذا أمانة إلمي سياق نينا حديث أبو هريرة kenan ne inda sahabbai na da yawa ba shi kadai bane kenan ko amma wanda ni zan kawo maka na Abu Hurairah zan kawo maka kaga amana ta ilimi dan zaka je ka iya ganin wata ruwaya sabanin wannan ko amma ya ce ni na Abu Hurairah zan kawo maka menene ruwayar gata nan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na lin nasi wa huwa bil madinati Ya yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa Na lin nasi ya sanar da mutane mutuwar shine na'ayu sanarwa na mutuwa ina fata an gani sanarwa na mutuwa wa huwa bil madina alhali shi yana cikin garin madina an najashiya sanarwar mutuwan najashi sarkin ina habasha Ne sunansa ashamata sunansa ashamata sahibul habasha shine sarkin habasha fil yawmin alladhi mata fihi a ranan da ya mutu kada mu manta kamar yadda ya zo cikin mustadrak na imamu hakim dalilin da ya sa najashi ya zama sarki babansa ne sarki sai ya mutu da ya mutu yana da wa baban yana da wa sai wan baban ya ɗauke najashi daga habasha sai kai shi can wani ƙauye ya ajiye shi shi sai ya hau kan karaban mulkin mutum da ya hau mulkin sai annoba ta dinga fada wa mutanen habasha suna fita daga wannan sai wannan ya shigo suna fita daga wannan sai wannan ya shigo suna fita daga wannan sai wannan ya shigo sai suka a junansu wato asabu shura nasu suka ce jama'a kan dalilin ne yasa muke samu wannan bala'in suka ce eh a sai ke daga ciki ce kun san sarkin da ke kan mulki ba shi bane asalin sarkin mu ko haka ce gaskiya ne waye asalin sarkinmu ashamat da shine najashi shine sarkinmu dalilin ba shi bane yasa muke samu wannan annoban suka ce gaskiya ne Ina yake aka ce an ba shi can ƙauye kaza suka ce mu ga ta zama ba suka tashi da kansu suka ce takanas suka tafi har wannan ƙauye suka ɗauko na jashi suka dawo da shi habasha suka tsige wan babansa suka ɗora shi an gane to shi sa lokacin da Qurayshawa suka turo a murbini a a murbini al'as ya zo ya karɓo su musulman da suka gudu karkashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib cewa a miƙa su a dawo da su suka bashi bribe ya ba na shi ya ɗauko ya bashi ya ce ni ba zan miƙa maka su ba sai na tambaye su daman dalilin da sa manzala ce ku ce mutumi mai adalci shugaba ne mai adalci kenan don ka ji na wani ba za ka yi hukunci ba har sai ka ji ne na ke bangaren ko ce menene ya labarta masa labarin mai tsawo Muhallin shahid a ciki sai ya ce bayan ya gama gano gaskiya ya ce kai ku kwashi wannan kyautar da kuka kawo min ba zan miƙa wa'annan mutanen zuwa gare ku ba amintattu ne a ƙasata duk wanda ya taɓa su ko ya tsangwame su a cikin mutane zai ga hukuncin sarki saboda haka yadda Allah ya dawo min da mulki na ba tare da na ba da rashawa ba haka su ma zan kyale su ba tare da na karbi rashawa ba ku kyale su amince wannan shi ne abin da na ja shi yayi to malam yake cewa fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da ya mutu kaga wannan yana nuna maka alamatun nubuwa da alamun min alamin nubuwa manzo Allah ba garin yake ba ba waya ba satellite an gane ba jirgin sama ba jirgin ƙasa amince wannan amma yana mutuwa manzo Allah ya sani kaga wannan yana nuna maka annabta kenan ko sai ya ce kwala inna akhallakum kadimat kai mata wani ɗan uwanku musulmi ya mutu shi sa ce inna akhan lakum wani ɗan uwanku musulmi ya mutu al-muslimu akhul Musulmi. wa fi riwayatin malam ya ce a wata ruwaya mata al-yawma abdun lillahi salihun yau ɗin nan wani nagartaccen bawan Allah ya rasu yau ɗin nan wani nagartaccen bawan Allah ya rasu bi ghairi ardikum amma ba garin da kuke rayuwa ba kaga na nuna maka me najashi mutumin kirki ne fasallu fa alaihi tashi ku yi masa sallah kaga shi yana wani gari su kuma suna madina za Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ce ku tashi ku yi masa mai sallah wace irin sallah salatul ghaib qalu man huwa sabai suka ce waye shi ya ma'aikin Allah kaga wannan jumlar raddi ne ga sufaye wanda suke da ka'idar cewa kun inda shaykhika kalmayyit bainal mughasilin ka tsaya a gaban shehinka kamar matacce tsakanin mai wanke shi kaga sai da aka kada shi ko abin da shehi ya ce ba za ka faɗi ba za ka yi tambaya ba gum sun mumbukum homiyun haka za ka zauna haka akwai matsala ko to gashi manzo Allah ya ba da labari sahabbai kuma sun ce ne waye kaga akwai tambaya kenan ko wannan kuma har ila yau kenan za ka iya yin karatu mutane kuma ba su fahimci me kake nufi ba sai su me sai su tambaya kaga fa'ida ko saboda yanzu ana magana wani kafin a kai ga magana ya gama hararo inda magana yake wani kuwa dundun baya kama tasha sai an mai bayani an gane haka mutane suke A za ka taba hada su zama ɗaya ba wani dundun duk yadda za a yi ta bayani wallahi bai gane ba kuma wallahi bai ganin ba ne ina fata an gane shi sa shi ma a babun tambaya to sai ka yi haƙuri kai ne tambayar kai da ake tambayar ma sai ka zama mai haƙuri shi sa malaman usul fiki musamman suka buɗe babi a usul fiki babul mufti wal mustafi babun mai ba da fatawa da wanda ake tambayar fatawa ina fata an gane ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya ce min ya ma insha Allah waye babana hato yanzu kai aka ma irin wannan tambayar tsakani da Allah mai zaka ce tambayar shi aka waye mahaifina kaga yanda kai ne a yau mutum sai kaga ya anta ya zagi ko ya fushi an rena shi ya za yana malami a ce mai kaza miskin ya ban dole a maka aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nas ha to dan an maka ba wani abu bane ka kwantar da hankalinka ka koyi tawalu'u da tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala an-najashi sai manzo Allah ce shine an-najashi sarkin habasha wa qala istaghfiru li akhikum ku roƙa wa ɗan uwanku gafara kaga ke dan ne abin da ke bukata ke. qala sai yace ce, kharaja bihim ilal al-musalla qala dan abu ke kenan saboda ruwayarsa muke karantawa sai ya fita ya ce sai zan Allah ya kwashi mutane ilal musalla zuwa fili ba cikin masallaci ba fili wajen masallaci fili sabbal haka ana ce mai musalla ko kuma wurin da aka killace ba a gini ba akan yi sallah jifa-jifa a wurin to amma wannan fili ne kawai ne wa fi riwayatin wata riwaya ce ta fito da me ake nufi da musalla anan ba ana nufin masallaci da mu muke kira musalla wanda ba a katange ba wa fi riwayatin wata riwaya ce ta ce albaqiya sai tafi baki'a baki'a shine wannan makabartan na ina na gaban masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma taqaddama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gaba fasaffu khalfahu abai sai suka yi sahu bayansa ya shiga gaba su kuma suka yi sahu a bayansa saffai ne suka yi sahu guda biyu ɗaya biyu gani kaga a nan inda mutane da yawa muke kuskure a wajen sallan gawa shine idan mun zo ba ma kiyaye sahun sallan gawa sai ce kawai kowa dai tsatsaya wannan ba ne inna allaha yi ladina na fi sabilihi saffan ka ka'annahum masu marsus to ko a wajen sallah sahun da ake yi a sallah ba da bambanci da sahun sallan gawa ana fi da shi daidai a kula kada wani ya wuce wani kada wani ya gaba wani ya baya ana so yanda aka yi sahun na haka mu ina muke kuskure a za mu ce ai ba a ruku'i ba a sujjada shi ta kowa sai wato ne sahu yanda ya ga dama ai manzala ce sallu kama ra'aytu muni usalli suna yin sahu ne yadda suke yin sahun sallah ba bambanci e idan akwai fili yalwatacce kenan adadin mutane idan suka yi wannan babu laifi idan kuwa babu fili yalwatacce dole sai an yi sahu da yawa yanzu idan misali kamar mutala square din nan aka shiga za a yi kaga za a iya yin sahu mai faɗi to amma yanzu nan layin aka ajagawa sahu biyu zai ɗauka kaga ba zai ɗauka to shi ne sirri an gane to shi ne sai malam ya ce kala abu hurairu ya ce fasafafna khalfahu kama yusaffu alal mayyiti ya ce sai muka yi sahu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ake yi wa gawa sallah ake masa sahu haka muka yi wa sallaina alaihi kama yusalla ala almayyit muka yi sallah a gare sa kamar yanda ake yi wa gawa sallah ai ba gawan a wurin ko amma kuma gaji ne mun yi sallah yanda ake wa gawa sallah kamar bari nawa guda hudu shi manzo Allah na gaba su suna baya kaga a gaban shi ba kowa amma takdiran ko waye takdiran shine najashi an gane wannan malam yace wa sallaina Alayhi kama yusalla ala almayyit wa ma tahsibu jinazatu illa mawdu'atan bayna yadayhi wato bamu zaci gawar ina fata an gane aljinazatu illa mawdi'an bayna yadihi ba mazaci komai ba face muna tunanin dawar tana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga fitun ko tunda ai ba kowa a wurin amma mu abin da muke zato ba ma zaton cewa gagawan a gabansa amma mun san mata nan ko hissiyan amma ma'anawiyan dawar tana can ita muke wasalla an gane قال فامنا وصلى عليه من ذا الله يليمنتي مو شيني فامنا ليمن ليمنتي na sallar gawa wa salla alaihi yi masa salla wa kabbara alaihi arba a takjiratin ya yi masa tabarbari guda huɗu, an gane wanda ake yi wa gawa to yanzu kaga mun samu dalili duk mutumin da ya mutu a garin da ba musulmai ina fata an gane ko kuma adadin musulman da suke wajen suna da karanci sosai da ba za a yi wajibin da ya kamata a kansa ba na gawa sai a yi masa salatul ghaib amma idan akwai musulmai malamai suka ce babu fa'ida ina fata an gane mu ce sai mun karrara masa wannan sallar duk wasu malaman fiki suna ganin cewa babu laifi idan mutum mai daraja ne ko da an masa sallah a wani a masa a wani sai dai wannan maganar marjuhun wanda fi shi kafi sai idan babu kowa sun kafa hujja ne da wannan suka ce na ja shi ai mutum ne mai daraja shi sa ban Allah masa amma kiwon shi ne a garin da yake ba musulmi shi ne musulmi sai reverend fathers din da suke tare da shi da suka musulunta in ya bayyana za su iya kashe shi sai boye sai boye musuluncinsa ummu habiba shi ya daura mata aure ina fata an gani kuma shi ya bata sadaki a makofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ji wannan kaga ashe kenan babu laifi akan haka ce a قال يتي أخرجه البخاري وأن حديث إمام البخاري يروي توسع في na uku shafi na casa'in haka ya zo a ɗari da arba'in da biyar ɗari da hamsin da biyar haka kuma ya zo a ɗari da hamsin da bakwai wa musulmin haka imam musulmin ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa mujallabi na uku shafi na hamsin da hudu wallafzu lahu lafazin da muka karanta nasa ne wa abu dawud haka kuma imamu abu dawud ina fata an gane shi ma lafazinsa ne ya rawaito wannan hadithi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 68 zuwa da tara والنسائي cikin إمام النسائي أحسن سنن الكبرى الناسا مجلد فرقو شافي نقريبي لستين دبير زوا حقكما يازو أشافي نقريبي لتمانين wa maja ana ce haka imamu ibn maja ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 467 bal baihaqi ka imamu al-baihaqi shi ma ya fitar da wannan hadisi cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na hudu shafi na 49 wa tayalisi da abu dawud a cikin musnad nasa hadisi namba ta 2003 wa ahmad haka imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 241 haka ya zo a 280 haka ya zo a 289 haka ya zo a 348 haka ya zo a 338 haka da kuma 300 da talatin da tara ya zuwa ɗari hudu da saba'in da tara haka kuma ya zuwa ɗari biyar da ashirin da tara min turuƙin an abi ta hanyoyi daban-daban amma dai daga abu horaira. sai malam ya ce wa ziyadatul ula lin nasa'i wa ahmad ƙarin farko da ke cikin wannan hadisin imamun nasa'i da ahmad suka rawaito shi menene wa huwa bil madinati shine karin farko kuna ne lil bukhari da biyu shine ashamata kalman ashamata shine ruwayar da bukhari yazo da ita wasalisa ibn majah kari na uku imamu ibn majah rawaito sa shine sahibul habasha shine kari na uku wasabi'a lil shaykhaini wanne ne na bakwai shine faqumu fasallu alaihi shine na bakwai faqumu fasallu alaihi ku tashi ku yi masa sallah shine na bakwai an gane ku imamun bukari bukhari da musulun sun tosa sa sa'i nasa'i da imamun nasai wa ahmad da imam ahmad a cikin ne musnadinsa wala ashira na goma shine na goma shine thumma taqaddama fa saffu sai ya gabata sai ke tsahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane malam yace shine na goma shatru thani malam yace a bangare na biyu minha li ahmad an gane bangare na biyu a ciki shine saffaini shine bangare na biyu shi ne ɓangare na biyu tun da ya ce sun mataƙaddama fasaffu khalfahu khalfahu saffaini wannan saffaini shi ne ruwayan dawa imamu wato ahmad ya rawaitosa. sa wahiya inda hu bi tamamiha wannan ruwayar tana nan a cikin musnadinsa cikakkiyar ruwayar an gairi abi hurairata amma a cikin musnad na imamu uh, ahmad ba daga abu huraira bane kama ya'ti kamar yadda zai zo wa ziyadatul akhira li muslim amma karin ƙarshe imam muslim ya rawaito ta an gane shi ne sai malam ya ce wa rawa minhu tirmidhi imam tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 140 wa sahahahu shi ma ya inganta ruwayarsa أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da najashi ya rasu ya masa salla salatul ghaib sallar da ake yi wa gawar da ba ta halarci gaban liman wala mamu ya masa wannan sallar kuma kabbara guda hudu yayi wa huwa riwayatun ayalisi malam ya ce ruwaya ce ta abu dawud tsayaliki a cikin musulunninsa hadisi nan ba ta dubu biyu biyu da casa'in da shida kana ne malam ya ce sun ma'akarajahu al-bukhari sa'an nan fa imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi cikin jami'in jami'u sahih mujallabi na uku shafi na 145 zuwa 146 wa muslimun wan nasa'i wal bayhaqi wat Ya ce imam muslim ma ya rawaito ta imam nasai ma ya rawaito ta imam al-baihaqi ma ya rawaito ta sannan imam abu daud al ma ya rawaito ta fi a cikin musanadinsa, wato hadisi namba ta 1681 wa ahmad da imam ahmad a cikin musanadinsa, mujallaji na uku ya zo a wurare kamar haka ya zo a shafi na 200 95 ya zo a shafi na 319 ya zo a shafi na 355 ya zo a shafi na 361 ya zo a shafi na 363 ya zo a shafi na 369 haka kuma ya zo a shafi na 400 sai malam yace min turuqin min hadisi jabirin radiyallahu anhu hanyoyi daban-daban daga hadithin Jabir dan Abdullahi kabar wayan Abu Huraira ko wancan dama ya ce maka na Abu Huraira amma wannan ba na Abu Huraira ba amma shi wanda ya kwararo maka ruwayan Abu Huraira tunda dama mala ya ce maka sabai da yawa su suka rawaito wannan an gane sai malam ya ce wa ziyadatu thaniya wa thalithatu wa rabi'atu lishaykhaini wa Ahmad ƙarin farko da na biyu ƙari na biyu da na uku da na hudu duka imamul bukari bukhari da Muslim da Imam Ahmad suka rawaito walahu khamisa was-sadisa yace na biyar da na shida ma har ila yau asali wali musulmin wan nasa'i at-tasi'a amma ruwayar karin da aka samu na tara imam musulun da nasa'i ne kawai suka rawaito wali nasa'i jumlatul ula jumlar farko imam nasai ya kawo ta ita ziyaratul ashira na karin goma nan da malam ya kawo maka a can baya sai ce wa ziyaratul thaniyata asha kari da goma sha biyu li muslim wa ahmad imam muslim da imam ahmad suka rubuta kaga duka malam ya dunkule maka ilimi a cure a wuri ɗaya an gane maimakon ka bincika wa'annan littattafan gaba kiɗa sai takaita maka saboda fikihu kuma ilimi da kwarewa a fagen ilimin hadisi malam ya ce sun ma'akarajahu musulmin wannan sa'iyu wa tirmidhi wa'annan imamu musulun da imamun nasa'i da imamun tirmidhi masu rawaito sa mujallaji biyu shafi na 149 wa sahahahu shi imamu tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce ibn majah wa ibn hibban imamu ibn majah ma ya rawaito ta a cikin sunan dinsa haka imamu ibn hibban ya rawaito ta a cikin sahihin sa wal bayhaqi haka imamu al bayhaqi a cikin sunan al kubra tasa wa tayalisi da imamu abu daud al tayalisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 749 wa Ahmad Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujallabi na hudu shafi na 431 ya zo a 433 ya zo a 439 ya zo a 441 haka kuma ya zo a 446 an Imran bin Hussein shi kuma wannan ruwayar daga Imran dan Hussein kaga kaga Abu Huraira kaga Jabir ga wannan kuma ruwayar wa Imran bin Hussein an gane sai ce wa fihi ziyadatu rabi'a a cikin ruwayar akwai ƙari na hudu a cikin ta inda hum jami'an dukkan su sun rawaito ta wal ashiratu inda al-Tayalisi wa an-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ahmad yace ƙarin na goma da Imam'u Abu Dawud al-Tayalisi da Imam nasai da Tirmidhi da Imam'u Ahmad duk sun rawaito ta wa indahu allati ba'daha a wurinsa ruwayar da ta zo bayanta wato haka suka zo wa kaza bin hibban haka imamu ibn hibban ma ya zo da shi a cikin sahihinsa ثم أخرجه wa ماجه tayalisi yace har ila yau imamu ibnu maja ma ya rawaita ta da kuma abu daud at-tayalisi hadisi namba ta 1068 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na 70 kada ya ce mujalladi na hudu shafi na saba'in ka ce ka ce to ka je ka duba ka gani ba ba. Musanar na imamu ahmad ya rabu kashi hudu akwai kashi na farko na ahmad shakir uh, imamu ahmad shakir wanda ya zo a mujalladi ashirin in shi ne malam ya duba in shi ka duba shi ne za ka same shi daidai kuma ya danganci maktabar da ta buga an gane in kuwa ba shi ne akwai na abdullahi turki abdullahi turki na shi kuma mujallaji hamsin ne an gane to in ita ce duba to sai ka je wannan kuma ya dangaci abudan kuma wato wace maktaba ce ta buga in kuma na sha'aibu arna'ut ne ina fata an gane shi kuma mujallaji hamsin da biyar ne shi kuma to dole sai ka gane wanne ne daga ciki shi za ka iya duba tabbatar da ruwayar an gane to an kai ka zo ka ce a ah, to ai na je na duba ni ba to yaya haka a'a sai ka duba wani bugu ya amfani da shi daga karshen littafin ai ya ambaci references ko da kuma bugun wannan bugun in shi ne sai ka je ka duba an gane to yawanci wanda malam ya amfani da shi na Ahmad Shakir ne saboda wa'annan lokacin da suka yi nasu ba lokacin ma wanzun su ma ba ciwayo ba da wannan littafin yana da kusan shekara 60 a duniya wannan da ke hannunka a akwai ta shi ya rubuta ta akwai muktasar shi ne ya rubuta ta har ilayen yau wannan littafin shekaransa hamsin na wajen 60 a duniya yanzu ina fata an gane don malam ya fara wallafa wallafe tun yana shekara ashirin an gane littafinsa na farko shine tahziru sajid liman ittakhadha quburul masajid an gane kusan shine littafinsa na farko wanda littafin yanzu alal akalla yana wajen shekara saba'in a duniya amma wannan <laughs> yawa don kasancewa lokacin babu wa'annan kwamfuta waye-waye da ka malam ya yi ta ina fata an gane ya zauna ya duba ya bincika wannan aikin wallahi da malam hatta littafi in ya tafi kaga kamar wannan littafin da ke gaban basharu wani lokaci malam yana tafiya a alayi sai ga irin wannan fallan saboda ba kuɗi sai ya ɗauke ta sai je ya zauna wani hadisin da ya sai ya shiga sai ya tafarijin da ya ajiye ta haka ya tattara duk wa'annan saboda ba kuɗin da zai siya littattafai da za a yi rubutun ma da zai kwafi to in ya je dan goni sai dauka in irin na da na an jefar zai ɗauka ya kakkaɗe ya goge sai ya rubutu a a haka aka tattara aka yi rubutu ina ba ta gane saboda haka shi isa lokacin da ya rasu kafin ya rasu ya yi wasiya iliminsa littattafansa gaba kiya ya ba da shi wakafi ga jami'ar islamiyya duk littattafan da ya rubuta ya ba da shi wakafi ɗaliban duniyar da za su zo su karatu in suka shiga suka karanta kullum zai dinga jin ala peace peace a kabarinsa ka ji kwanyan kenan da ba ta gane mu kuma muna nan muna ta cewa ya me za mu bar wa 'ya'yanmu ko dan kada su jigata bayan sun mutu bayan ka mutu kada su jigata Allah akwai mutumin da Ya'yan sun ki biyan bashin da ake bin baban su ki ba ruwansu ban ne ci saboda ka su ba za su biya ba shi ke biya shi da ya ce je biya bayan ya mutu ba ko kuma kana nan garce ba ka so su sha wahala Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa a sai ya ce sun ma karajahu ibnu majah wa yanisiyu nan ne ko imamu Ibn maja ya rawaito da abu daud salisi hadisi namba ta 1068 wa ahmad cikin musnadin sa 400 mujalladi na hudu shafi na bakwai an huzaifa bin asid ga wannan kuma ruwaya ruwayar daga huzaifa bin asid wa fihi indahum az-ziyada Rabi'a والخامسة wajen ibn maja da abu dawud da tsayalisi da imamu ahmad a kai ƙarin ruwaya ta hudu da na biyar duk sun zo da wa kaza inda hu sadika haka ma na shida su masu rawaituta illa tsayalisi banda abu dawud da shi shine kadai bai rawaito ruwaya ta shida ba a nasa kaga mala yana ƙara maka rajin din duk wancan ilimin da kuke maka a can sai ya ce thumma rawahu ibn majah imam ibn majah ma ya rawaito wa Ahmad da Imam Ahmad a cikin musnad duka mujalladi na hudu shafi na 64 haka kuma ya zo a mujalladi na biyar shafi na 346 Bato ya zo a mujalladi na hudu kuma ya zo a mujalladi na na biyar an mujamma'i bin jariya daga mujamma'i bin jariya aman ji wannan al'ansari mutumin madina kaga ga wani sahabin kuma wa qala al-busairi imam al-busairi ya faɗi fi zawaid a cikin majma'u zawaid wa manba'u al-fawaid isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqatun isnadun wannan hadisi ingantacce ne kuma jerin gwanan mazajen da suka rawaito hadisin wato su ma ne an yadda da kaifin haddansu da kuma gaskiyansu da rashin ha'incinsu wa fihi ziyadatu rabi'a cikin wannan ruwayar akwai ƙari na hudu sun zo da shi wa inda ibn maja at-tasi'a na tara kuwa imamu ibn maja ya rawaito ta ina gani saboda yanayin lokaci sai mu tsaya anan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi na shida insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك in akwai tambaya a cikin karatu in babu kuma za mu faɗe ta a ciki sai mu sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam to malam ya da musulunci irin yi gobe da nika yan ibo in aka yi sanarwa Allah wato yana tambaya ne cewa ya halatta irin bokayen na wace ke mallamai ta hmm, san ba zan fare ne yawa ke mallamai saboda haka bokaye a mallamai ba mai eh, bokaye shin ya halatta a mai sallah da aka sanar da mutuwarsa sai mu ba da amsa kamar yadda Allah ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim shine amsa baiwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yake nan ko sai ce wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi a kenan musulmi ranka takabbin su kenan ko an yastaghfiru lil mushrikina Allah ce ba zai yi ba su roƙa wa mushriki gafara walau kanu uli qurba ko da mushirikin nan dan uwansa ne na jini min ba'di ma bayyana lahu bayan ya bayyana gare su annahum asabul jinn yan wuce ne ya mutu yana shirka ka ba magana ba za a mai ba haramun ne wanda ya mai shi kansa ya cancanci uku ba a haka in ya mutu ya cancanci Allah ya jiba juta zuma sallah kawai makamatan musulmai ma baya halarta a bar shi abin ne shi a wurin kaga amfanin samun gwamnati musulunci kenan dan wannan daman rami za a samu ko a ba shi can a rufe shi kuma abin da ya mallaka gabaci ɗaya 'yansa ba za su gada ba za a tattara shi ne a kai shi baitul mali ko da shi ya fi kowa kuɗi a garin za a yi wa mutanen garin titi kowa zai amfana za a yi wa mutanen garin kuɗin asibiti kowa zai amfana za a yi wa mutanen garin bohol kowa zai amfana amma 'ya'yansa naira ɗaya in suka ci a dukiya sun ka jinki Allah je ka suka akwai matsala ko to Allah ya samu dace na'am kamar Allah Hmm. abin da za a yi za a je a haƙa rami ne abin ne hannu ne kuma hannun nan yana iya zama ta musulma ce kuma yana iya yiwa ta wanda ba ta musulma ba ina fata an gane saboda haka ita hannun su da guda ba a mata sallah Ina ba an gane ko da kai ne kaɗai aka gani ba za a mata sallah ba amma inda rabin jiki ne haka aka samu an cire nan to za a mata sallah rabin mutum ne complete an gane amma wani part na mutum sai dai abu ne amma ba za a yi wannan bangaren a ajiye shi a ce za a mai sallah ba an gane yawa in kuma aka gano hannun da kuma cewa wannan hannun wane ne sai da babu tabbas ya mutu ko yana da rai ai za a iya cire hannun mutum kuma ci gaba da rayuwa ai ko ko dabba ce ta cinye ta bar hannun ba ta cinye ba ba wanda ya sani saboda haka ba za ka mai hukuncin ya mutu ko bai mutu ba takdirat ne kawai za ka yi ta tunani amma kawai haka rami za a binne shi ba za a mai sallah ba na'am ya danganci yawan mutane idan yalwatacce ne sai a katse kusa eh, in akwai fili yalwatacce in babu sai a yi shi da yawa a gane filin in filin zai iya ɗaukar sai a yi sau mai tsawo shi kenan guda biyu in ba zai ɗauki duka ba saboda yawan mutane ta a guggusa na sahu gai eh. ai idan in ba mu wanta ba wannan hadisin da muka karanta ai maza Allah ina yi a bakiya fili ne an gane kaga yana da yalwata za a tsaya a yi sau mai tsawo na farko na biyun ma za a yi mai tsawo saboda ne fili ne amma idan wani tsukakke ne to sai a yi sahu gwargwadon yanayin yadda abu ne yanzu kamar mu layin nan in aka zo da gawa aka ce za a yi sallah ko biyu zai dauki mutane ana ko kwatan mutanen da ke ciki bai ɗauka ba saboda haka dole ka ga sai a yi sahu a baya haka Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta na'am shikenan za mu tafiya a wannan karatu akwai limamanmu kuma ce a eh, su wajen uku da kasu da lafiya akwai aminu akwai dawud kuma malam khalid duka su kusan ba da lafiya muna fatan allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya ya sa ka fara ne gare su Muku, muke da lafiyar da aka ara mana ita muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon ribatan wato wannan lafiyar da muke da shi wajen neman yardan Allah kafin rashin lafiyar mu ya zo ya zafarta mana zunuban mu karkare mana zunuban mu ya ba mu ikon tuba kafin lokacin mutuwan mu ya zo sannan kuma ya kwarinye mana dukkan wata musiba da bala'i da muke fuskanta a cikin wannan yanki da muke rayuwa ya gafarta mana sa'annan kuma shugabannin da ya azarta mu da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kinsa a cikin zukatansu tausayin mu mu kuma ya kinsa a cikin mu yi musu biyayya akan dokar da bai saba wa dokar Allah ba da mu da su ga gaskiya ya bamu ikon gyara baban da zai mana amfani duniya da lahira kuma makami daga dukkan abin da zai iya zama cutarwa gare mu duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu